sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim ga almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau biyu ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim nan ɗauke da kanin labarai. To Amina, an shirya yau ɗin Alhamis shugaba Joe Biden na Amurka zai yi shelar ya sharuɗa mafiya tsauri ga matafiya na ƙasa da ƙasa da ke shirin shiga ƙasar saboda matsalar cutar corona. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana damuwa yau ɗin Alhamis kan abin da ya kira matakan takala da Rasha ke ɗaukawa kan Ukraine. sannan taliban mai mulkin kasar afghanistan ta cicciki majalisar ɗinkin duniya yau dinnan alhamis saboda ɗage shirin yanke shawara da ta yi kan wanda zai wakilci kasar a majalisar A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake hidimar zagayowar ranar yaƙi da bauta ta duniya, ƙungiyoyin yaƙi da bauta a jamhuriyar Nijar sun yi bitar halin da ake ciki game da wannan al'amari. Sannan za ku ji cewa mutanen da ke fama da matsalolin rashin tsaro a Najeriya na ta yin tsokaci akan matakan da hukunta ke ɗauka. Daga bisani kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana. bana kafin duk waɗannan nan bari mu fara da kawo muku labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. An shirya yau ɗinnan Alhamis shugaba Joe Biden na Amurka zai yi shelar gindaya wasu sharuɗa mafiya tsauri na bukatar gwajin cutar corona ga matafiya na ƙasa da ƙasa da ke shirin shiga cikin ƙasar wanda ɗorawa ce kan buƙatar fasinjojin jirgin sama jirgin ƙasa da mota su sanya takunkumin kariya sannan kuma sai shirin sake tura miliyoyin alluran rigakafin covid-19 ma wasu ƙasashe cikin watanni masu zuwa. Biden zai yi amfani ne da jawabin da zai yi a cibiyar harkokin lafiya ta ƙasa wajen zayyana matakan da gwamnatinsa za ta ɗauka kan covid-19 yayin da ƙasar ke dosar lokacin sanyi na winta kuma gashi har an gano mutum na farko ɗauke da sabon nau'in imokuron na cutar ta corona a amurka fadar shugaban amurka ta white house ta faɗi a wata takardar bayani cewa za a buƙaci matafiya su kasance waɗanda gwaji ya tabbatar cewa ba su ɗauke da cutar covid-19 a tsawon lokacin da bai wuce rana guda ba gabanin tashin zuwa amurkar sabanin tsawon kwanaki uku na yanzu wannan sharaɗin ya shafi 'yan ƙasa da waɗanda ba 'yan ƙasa ba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana damuwa yau dinnan alhamis kan abin da ya kira matakan takala da rasha ke ɗaukawa kan ukraine yayin da yake ganawa da takwaran aikinsa na ukraine domitro kuleba yan sa'o'i gabanin tattaunawar da aka shirya zai yi da takwaran aikinsa na rasha sergei lavrov a sane kake kuma a sane mutanen ukraine suke game da jajirtaccen ƙudirin amurka na kare kan iyakokin ukraine yaucinta da kuma 'yancinta abinda blinken ya gaya ma kuleba kenan a farkon ganawarsu a birnin stockholm kuleba ya ce ukraine a ta bakinsa za ta ci gaba da yin taka tsantsan a yayin da kuma take kiran ƙawayenta su shirya don ɗaukar matakin da zai sa shugaban rasha vladimir putin a ta bakinsa ya sake tunani kafin ya yanke shawarar amfani da karfin soji a halin da ake ciki kuma wani babban jami'in a bangaren tsaron amurka ya ce muddin ya zama dole amurka ta ɗau mataki kan ci gaba da girke ɗanbin sojoji a kan iyakar ukraine da rasha take yi ba ita amurkar kaɗai za ta yi ba madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. A yayin da ake hidimomin zagayowar ranar yaƙi da bauta ta duniya a yau biyu ga watan Disamba, ƙungiyoyin yaƙi da bauta a jamhuriyar Nijar sun yi bitar halin da ake ciki game da wannan al'amari shekaru saba'in bayan wannan yunkuri na kawo ƙarshen wannan ɗabi'ar a ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da suka yi kaurin suna a yankin Afirka ta yamma akan maganar bauta a bisa la'akari da bayanan da ke nunin yadda a wasu yankunan kasar ake ci gaba da aikata wannan haramtacciyar ɗabi'a. Lamarin da ya sa a shekarun baya kungiyar Timidiriya da wasu ƙawayenta suka ɗaura ɗamarar magance wannan matsala. Sai dai alamu na nunin har yanzu da saurari na ba in ji sakataren kungiyar Alibuzu. In ka dibi nan ƙasar Tilaberi da ƙasar Doso doso fa da ka gani region kin doso wajen eh, gari dubu ɗaya da takwas hadda wani abu ne akwai to cikin dubu da takwas kusan dubu duka garuruka ne wanda suke da wurare na bayu wanda ake ce ma dabai dabai a zabarmanci bawa wani al'amari da ke ci gaba da turjewa doka wani abu ne da ke shafar tsarin zamantakewar al'umma in ji masani a wannan fanni dr sani yahaya janjuna kai yau wani Nijar sai ka diba ka gani akwai wanda ba Amerika ne baki yana iya gwadi yana iya hudu hujjoji kakan shi da saraka aka tai da shi Amerika aka sai da hoton shi na iya hudduwa amma yau yana iya zawa nan Nijar ya je gidan wani basan waye ya je gidan wani ba eh, eh, abzini ya je gidan wani balarabe shi dauki ɗaya su aure amma makwabatan su wanda kakannin kakannin su suna tare kuma ba su zama na bawan wani ba an kuntata musu an aza musu bauta kawai ba dan komi ba wani bi tana haɗe da talauci wani bi tana haɗe da mugun nihi na an an hana ɗaya ba a bada sai an nemo wani abu an tunka rama mutane a kara musu wani abubuwa. Jinsin mata na kan gaba a cikin waɗanda suka fi ɗanɗana kudar wannan haramtacciyar ɗabi'a wacce a wani zubin kan shafar rayuwar yaran da matan da ke cikin halin bauta suka haifa. Kamar yadda tambarar masarautar Keltemet Madam Almansur Hindu ta bayyana min. Mace baiwa yanzu in ta aihi da in ta armi namiji wanda ba bawa ba sai a ce diyanta tunda ita baiwa ce diyanta sai a yi musu rikon bayu kenan ba su da asili e kaman wurin armen ma akwai matsala tunda sai a ce ai uwar da ta aihe ki ba ta da baiwa ce ba ta da asili kenan ba ta yi wane wancan ya arme ki kuma problem yanzu sai ka ya mace tana hauka bisa samari da ta kaso ta arma dan shi ba bawa bane sai a hana armen nan har akai ana aihuwa banza Ah, da budurwa bai kamata ba wannan addinin musulunci babu shi kuma a addinin musulunci ma bautar ga da muke gani a cikin Nijar ba ita bace addinin musulunci Yahudi wadda addinin musulunci Yahudi wanda an ka amso ne an ka kamo ne daga yaki ah. dukkan gwamnatocin da suka mulki Nijar sun sha alwashin kawo karshen bauta a wannan kasa ta hanyar dokokin da aka kafa shekaru da dama sai dai kawo yanzu abin na nan kamar ana magani kai yana kaba. lamarin da kungiyar timidiriya ta dora alhakinsa a kan raunin waɗannan dokoki a yanda hukumomi da kansu ke ɗari-ɗarin shiga wannan yaƙi gadan-gadan gudun kada a samu saɓani a tsakaninsu da sarakunan gargajiyar da ke ci gaba da bautar da mutane a yanzu haka lamarin da ya sa a kowane lokaci timidiriya kan garzayawa kotun ecowas a maimakon ta ja shari'a a nan gida sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karashin labaran duniya. To Amina, Taliban mai mulkin kasar Afghanistan ta ce ciki Majalisar Ɗinkin Duniya a yau dinnan Alhamis saboda ɗage shirin yanke shawara da ta yi kan wanda zai wakilci kasar a majalisar. Wannan matakin baya kan tsarin doka da adalci saboda sun hana wa mutanen Afghanistan halaliyarsu abinda su Suhail Shahin wanda Taliban ke so ya wakilce ta a Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a wani bayani da aka saka a kafar twitter ya faɗa kenan muna fatan za a danka wannan damar ga wakilin gwamnatin afghanistan nan gaba kaɗan saboda mu samu sukunin warware matsalolin mutanen afghanistan yadda ya kamata mu kuma yi cuɗanya mai amfani da duniya a cewar shahin kisar masu zanga-zanga akalla 65 da aka yi a birni mafi girma a kasar myanmar ranar 14 ga watan maris an shirya ne kuma aka aiwatar bisa ga tsarin kuma dole ne a gurfanar da waɗanda suka aikata gaban shari'a a cewar wata ƙungiyar rajin kare 'yancin ɗan adam a wani rahoton da ta fitar a yau dinnan alhamis Ƙungiyar human rights watch ta zargi jami'an tsaro da zagaye tarin jama'a tare kuma da amfani da makamai masu kisa a kansu da gangan a wata unguwa mai suna hailon mai cike da ma'aikatan gwamnati a yangon waɗanda ke zanga-zangar nuna rashin amincewa da juyin mulki da sojoji suka yi ranar 1 ga watan fabrairu suka kwace mulki daga zaɓaɓɓiyar gwamnatin an su ce a ƙarshe gobe juma'a ne wasu jami'an gwamnatin china da na ƙasar laos za su ƙaddamar da hanyar jirgi mai matuƙar gudu wadda aka gina kan dala biliyan 5.9 shekaru shida bayan yanke wannan shawarar wanda shine mataki na farko na babban shirin nan na kasar china na hada wasu sassan da ke lungunan kasar da tashar jirgin ruwan singapore mai cike da hada-hada layin dogon mai tsawon kilomita 414 ya hada arewacin iyakar laos da lardin yunan na kasar china da kuma iyakar lardin da thailand ta vientiane babban birnin kasar ta laos. a gaida Ibrahim ka si Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a najeriya mutanen da ke fama da matsalolin rashin tsaro tare da masana lamarin tsaro suna ta yin tsokaci akan matakan da mahukunta ke ɗauka musamman na hana ayyukan 'yan sa kai waɗanda wasu ke kallon suna taimakawa wajen kare al'ummomin yankunan su daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da ƙarin bayani To lokacin da matsalar rashin tsaro ta soma tsananta a yankunan arewacin najeriya ne aka so samun al'ummomi suna haɗa kansu wuri ɗaya suna ɗaukar matakai domin kare kansu daga hare-haren ta'addanci saboda matakan da mahukunta ke ɗauka sun kasa kare su daga ayyukan mahara sai dai kuma duk da gudunmuwar da waɗannan mutanen da ake kira 'yan sa kai ke bayarwa an yi ta fuskantar matsaloli dangane da ayyukan nasu abin da ya samu hukunta ke ta hana ayyukan su na baya bayan nan wajen hana ayyukan 'yan sa kai ita ce gwamnatin jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya inda gwamnan jihar aminu waziri tambuwal ya sanya hannu ga dokar hana ayyukan na 'yan sa kai. Ba mu yarda da aikin 'yan sa kai ba a wannan jiha tamu. Saboda suna yin gaban kansu ne ba tare da bin doka da oda ba. To ba za mu ci gaba da kalewa ba don mun ga illar wannan abin musamman abin suka faru a Gwarayyo da kuma Illela kwana-kwanan nan. Saboda haka mun hito da doka wadda ta haramta wannan aiki na 'yan sa kai. Duk wani mai so ya taimaka ma jami'an tsaro to shiga aikin banga wanda shi doka ta yarda da shi akan hakan ne ma na tuntuɓi mazauna yankunan da rashin tsaro ya daidaita waɗanda ke kallon cewa 'yan sa kai na taimakawa gaya wajen kare al'ummar su Bashir Altina Goyawa wanda shine shugaban rundunar adalci a jihar Sokoto dan asalin yankin gabacin Sokoto ne inda matsalar ta yi kaka gida. Ai da magidanci dan sa kai ne. Abinda asalin wannan al'amari shine za a dibawa. Babu shakka wannan doka mu ba mu goyon bayan ainihin ramuwar gayya ba mu goyon bayan kisan gilla gabacin sokoto amma ba zai koyiwu ba mu aje makamanmu mu ce ainihin mun aje yan bindiga kuma su kullo gidajenmu su kullo gonakinmu su kullo masana'antunmu da kasuwanninmu su kullo muna wurin ibada su ce za su kare mu bai koyiwa to sai dai gwamnan ya ce ba rungumin hannu a mahukunta za su yi ba suna kallon matsalar na ci gaba da wanzuwa. kamar yadda mutanen isa sabon bin za su faɗi a kwanan nan an tsananta kwarai wurin kai hare-hare ga 'yan ta'adda har wurarensu ta sama da ta ƙasa kuma waɗannan matakan za su ci gaba muna roƙon al'umma su ƙara ba da haɗin kai a haujan masana lamuran tsaro kuwa kamar shugaban sashen nazarin laifuka da tsaro a jami'ar yusuf mai tama da ke garin kano detective awal baladura mai iya samar da tsaro ya kasu zuwa kashi-kashi kuma kowane ya rataya ga wani wajen samun nasara. Wannan community security din da aka ce an kafa doka cewa wai za a soke ayyukansu shine kaso mai tsoka daga cikin abin da ike taimakawa wayannan saboda yan bijilantin nan da sauran yan sa su suka san sako da birni a wajen su ake neman information wato bayanai don a cimma wayancan kuma su ne suke nuna informa masu ba su bayanai masu ba 'yan ta'adda bayanai maimakon soke su a gyara su a yi musu training wasu abubuwan masu ne suke yi amma wasu jami'an tsaron suke takin kiredit a kansu. dukkan matakan da mahukunta ke ɗauka dai fatar jama'a yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro ita ce a kawo ƙarshen waɗannan matsalolin da suka hana su bacci da ido biyu rufe muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya. Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato lafiya uwar jiki da wakiliyarmu Hawa Umar ke shirya mana. Lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau za mu yi magana ne akan cutar da ake kira da Marburg virus. <laughs> Marburg virus cuta ce mai hatsari da ke da saurin yaduwa a cikin al'umma kuma cuta ce da aka samu bullarta a wasu kasashen Afrika kamar Gini bayan mako biyu da kasar ta sanar da cewa ta yi nasarar kawo ƙarshen cutar Ebola. Sai dai kuma hukumomin lafiya a Najeriya musamman ma hukumar kare yaduwar cutuka ta ƙasa NCDC ta ce suna sanya ido don kare bullar cutar a Najeriya. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba mara marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karɓar haihuwa ta shifa da ke karamar hukumar karo a abuja kazalika kwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa wato dr isa adamu mavu likita barka da wannan lokaci barka mu da haka To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan cutar Marburg virus. Marburg virus disease ko kuma mu ce Marburg hemorrhagic fever disease cuta ce wadda takan yawan auku dama misali a kasashe da dama amma ya zamto cewa akwai kasashen da ba sa cika samun wannan cututtuka da yawa. To amma Marburg virus disease ko cuta ce wadda take da daukan hankali musamman a West African countries misali kasashe kasashen afirka ta yamma da kuma ko kwana kwana na an samu abin da ya shafi bai wuce mako biyu da wani abu aka samu kuma lafiya ta duniya ta guda da wasu bincike suka gano cewa a kasar gini an tare da akwai wasu da suka dan samu matsaloli irin wannan bayan an yi wasu yan guje-guje aka gano cewa ita wannan cuta ta marburg virus disease ta take tattare da wannan shin menene alamomin cutar idan aka lura musamman ta abin da ya shafi alamomin cutar ta kan kama da wasu al'amura da sukan faru na ebola da suka wuce kwanakin baya a can wasu lokuta to amma inda suka bayyana suka bambanta shi ne akan tarar da cututtuka da dama da sukan iya nuna kawunan su ko su nuna misali alamomin su sun sha bambanta irin waɗannan amma gaskiya abin da shafi domin jiki ko zafin jiki da sauransu na yadda mutum zai iya lokaci kankani kaga mutum ya shiga wani yanayi so hakan yana kusan kama da ah, cutar ebola duk da ma ba haka din bane mukan kira irin wannan cutuka dama ah, viral hemorrhagic diseases wato akwai abin da ya shafi ah, bulbulan jini a jikin mutum ko mu ce zuban jini to sai zama to galibi za mu san masu kallon mu da sarau san cewa eh, wannan cutuka hukumar lafiya ta duniya ta ta kamar da hankali akan saboda a kankanin lokaci sai shiga abun ya kai ga yadda ba a tsammani misali kama daga ita ebola har zuwa abin da shafi coronavirus da sauransu da aka yi ta kwanakin baya to akwai alamomi da sukan bayyana kaga cututtuka sun yi kama da juna amma kuma ba wato abin da ya shafi bincike kawai na ɗakin gwaje-gwaje shi zai bayyana da an dan samu hala wasu 'yan bambance-bambance su wato kamar yadda na faɗa da farko alamominsa sun hada da alamomi da yawa da sukan daga ciki akwai abin da shafi zazzabi kamar zafin jiki sannan ana iya kuma samun galibi kaga eh, zazzabi da ciwon kai na san a kasashe da dama eh, an san cewa har sukan ce wasu sukan ce zazzabi da ciwon kai kamar abokan juna suna tafiya tare so gaskiya hakikanin gaskiya akan samu zazzabi na abin da shafi zafin jiki sai kuma ciwon kai da yawa akan samu ma idan akwai alamun da akan samu daga baya to ko da ya shafi abincin da mutum ya ci daga baya ka ga mutum bai iya ko a ce mutum yana gudawa ko a ce dai daga baya cikinsa ba lafiya yake ba akan yana da bayan gida ba akan daidai da ya kamata ba sai kuma mutuwan jiki don abin da ya shafi garkuwan jiki zan so a ce masu kallon mu sun san cewa duk abin da ya shafi irin abin da ya shafi na cutuka da ake kira hemorrhagic fever sun sukan kai ga a lokaci guda sun illata jiki gaba daya to kin ga zaki shaidan cewa daga ba abin da ya shafi garkuwan jiki da kuma rashin karfin jiki zai bayyana dole daga mutum bai iya tashi ya tsaya ko ya ɗanyi tafiya karama na ɗaki ko zuwa waje idan mutum ya jikkata da yawa daga baya na ake samun wasu abubuwa irin wa'annan rashin tafiya ko rashin tashi ya ɗanyi wasu abubuwan da ya kamata ya daga baya amma zafin jiki da ciwon kai da mutuwan jiki sosai mutum bai iya bai da garkuwan jiki to wannan su suka fi yawa daga baya sai kuma abin da ya shafi idan aka samu matsaloli da yawa kamar complications misali to za ga mutum daga baya ya hala daukansa ba zai iya wata ba sai ai ga an masa ko daukansa hala ba zai iya tashi ba sai an dauke shi ko wani abu so wannan shine most of the stage na complications da akan wato eh, in ya kai ga abubuwa sun kai ga wani yanayi to likita kamar suwa suka fi kamuwa da cutar bisa ga duka alamu ah, hukumar lafiya ta duniya Eh, ba bayan bincikinta da ta yi sosai sa gano cewa akwai waɗanda sukan samu dama misali can garkon jikinsu bai da karfi sosai kamar abin da bai kira immunocompromise wanda dama yanayin kinsu na abin da ya shafi garkon jiki ba su da shi imma ko daga abincin da suke ci ne ba sa samun abinci mai gina jiki da kuma garkon jiki ko kuma maybe wani lokaci abin da ya shafi talauci na nan shi ma misali mutum bai iya cin abincin da zai gina masa jiki da sauransu ko kuma akwai cututtuka da suka dan adabi mutum daga baya halagar kwan jikinsa bai Eh, a kan cutar da take shigowa daga jiki to sai ga duka dai wannan shi yakan sa daga ba garkuwar jiki ta zamanto ba ta da karfi sai ga cutuka suna shiga a hukumar lafiya ta duniya ta lissafa waɗannan alkaluma game da akan mutane misali sai kuma waɗanda kawai kin san kamar da ya shafi kaman ah, barkewar ah, wannan kaman outbreak misali akan samu cutuka barkewar cutuka lokaci guda to aka samu wannan a lokaci guda kowa yana iya shiga cikin wannan alamar matsala da aka shiga misali saboda abu ne wanda ya kai ga ana iya is transferable wato kama ana iya daukansa daga mutum zuwa mutum ko nan zuwa an jima zuwa wasu lokuta to sai ga ya samu yaduwa a cikin mutane a karamin lokaci sai ga abun ya kai ga wani yanayi amma wanda suka fi kamuwa gaskiya sai waɗanda ke da cutuka ko wanda suka dan manyanta da yawa garkuwar jikin su ba ta da karfi don idan mutum manyanta sosai shi ma akwai abin da ya shafi na bulbulan garkuwar jiki ko bulbulan jini da kuma abin da ya shafi taimakawa garkuwar jiki shi ma yakan tuwa ya kasa saboda shekaru to gaskiya in ba waɗannan ba to sai wanda kawai abun ya zo ya riske su lokaci guda kamar Misali misali zan bada misali da aka a zo a samu lokacin barkewar cuta lokaci guda to sai ga kusan kowa ya riga ko kowa na iya samun hatsarin kamuwa da wannan shin mai fama da cutar zai iya yada ta ga mutane eh kwarai kuwa abin da ya shafi cutar ita wannan cutar akan akan yada ta saboda mu'amala da juna misali akwai abin da ya shafi kamar mu asibiti abin da ya shafi jini yadda za a dauki jini a wasu abubuwa ko a gida misali idan aka samu matsala irin wannan a ce kuma daga baya jininsa zai wanda ya kamu da cutar cutar yana iya sa yana iya shafan wani ko ya gurbata ya taba wani misali ke sa zaki ga ko a asibiti muna amfani da ah, hangulo misali safar hannu da sauransu saboda imma jini ne imma wani abu ne na jikin wanda bai da lafiya mara lafiya to ba ba daidai bane a ce ya ya taba ka kai kuma mai kula da ah, marasa lafiya to haka nan a gida eh, idan ya zamto cewa mutum ya ji ciwo to ana samun da tun da mun magana cewa is one of the hemorrhagic ah, fever conditions irin wato kenan jini yana iya burbura jikin jikin mutum sannan idan jinin ya taba wani lallai in jinin na kunshe da wannan kwaya cuta tana iya kama wani to kin ga kenan yaduwarta na daga cikin misali abin da shafi jini taba nan ko ya taba wani misali sai kuma shi ma ya daga cikin abubuwa da akan same su ta hanyar saduwa misali don idan akwai saduwa sannan ba tare da kariya ko wani abu ba lallai bincike ya nuna cewa akwai alkaluma da suka nuna cewa mutum yana iya bayan ya kamu da shi yana da shi misali yana iya kuma shafa wani har yanzu na san dai maganar yawan taba jini ko wani abu ya fi yawa a asibiti a asibiti ma mun san da dama kan je asibiti da suna za a samu eh, sauki ko lafiya daga baya sai kaga an samu wasu yan kurakurai wanda daga baya za ga wani ya je lafiya lau asibiti sannan kuma ya dawo da cuta ko wani abu wa'annan su ne kananan hanyoyin da lalle za ki ga ba wuya ki ga mutum ya kamu da wa'annan abubuwa kwarai kuwa akwai alƙalma da suka nuna cewa sai idan da ciwo wasu alƙalma kuma sun nuna cewa gaskiya idan kawai jinin mutum zai taba ka hannunka a hannunka misali jinin wanda yake da cuta so akwai alƙalma cikin wanda suka nuna cewa kana iya kamuwa saboda hukunci da suka bada na cewa ita fata ita ma tana da wani abun da take shinshinawa kamar mutum ya sansani wani abun misali alkaluma da suka wanda suka goya baya akan wannan suna ganin kamar cewa idan jinin mutum zai taba ka baka da safa a hannu ko wani abun kariya kai ma a hannunka akwai yiwuwar cewa kana iya kamuwa da wannan wannan ba ma cutar ma kai kowace irin cuta da dai a jini akan same ta sannan kai mai ɗaukar jini ko mai kula da mara lafiya jini mara lafiya na iya taba ka to kana iya shiga kuma kaga kenan a ce kana iya shigan yanayin hatsarin kamuwa to amma na san hukuncin su shine aya ita fata ta jiki ta hannu ko ta jiki misali tana iya shinshinan jinin wanda kai wannan to kaga daga shinshinan ake gani za ta iya jin wani abu daga nan ita ma fata to tana iya kuma tsotso abin da ta samu kaga daga nan sai a samu matsala dama tun da mun san asibiti ba gida bane ya kamata idan muka je asibiti balle ma yanzu wannan cutar corona ta sa ko ina ana amfani da safa safa hannu misali da kuma abin da ya shafi eh, abin nan rufe hanci da baki ko wani abu to ga idan aka amfani da max na takunkumi eh, abin da shafi na abin da za a ji warin sa asibiti ko wani abu dun da dama za ki yi mutane a asibiti wasu musamman mata hala sai ki ga suka da asibiti da kaman gida a wurin su a zauna a nan a tashi a koma nan to likita daga karshe wace shawara zaka ba wa masu sauraron mu don daukar matakan kariya game da cutuka a shawarar da zan bada san cewa asibiti ba gida bane kuma kariyar cuta ba ma da sai mutum ya je asibiti ba ko ina yake hukunci ya fada kansa na cewa ya kare kansa daga ciki akwai abin da shafi sa takunkumi na tsare na baki da kuma hanci sai kuma mutum ya zamto cewa idan asibiti yake ko ma a gida yake bai kamata kawai mutum ya ji ciwo jini na fita a jikinsa sannan a ce har ka sake a ce jini ya taba ka ba kaga kenan mu ma a asibiti gashi ka zo baka da lafiya kana iya zuwa ka yi bayani baka da lafiya a za a duba ka to amma dole sai an tarar da cewa an sa matakan kan kariya misali da maganan takunkumi da kuma magana safan hannu da sauransu duka wannan dai saboda ya zama cewa wannan cuta da ake son a gano ma kowace ce a jikinka ba ta yaɗu zuwa wasu mutane ko kuma ga mai baka taimaka maka cikin rashin lafiya ba to shawara ita ce kawai mutum ya tabbatar da cewa ya kare kansa daga wannan ta bangaren rashin shiga mutane ma da yawa To masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavo sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. masu saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. Mai sakonmu na farko a yau cewa ya yi, hakika garkuwa da ma'aikatan gwamnati da kungiyar isuwar ta yi a jihar Borno ya nuna har yanzu akwai kalubale ga jami'an tsaro da ke kula da yankin jihar Borno. Fatar mu dai Allah ya kawo muna ƙarshen ƙungiyar 'yan ta'adda a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya Allahumma amin. Saƙo daga Okasha Abdulsalam Koko jihar kebbin Najeriya. Shi kuwa baban gida AA Dogo Zurmi da Aliyu Muhammad Ɗan Fulani Maradawa a jihar Zamfara. suka ce salam VOA Hausa hakika janye maganar buɗe layin wayoyi da gwamnatin jihar Zamfara ta yi. Gaskiya mu al'ummar jihar Zamfara ba mu ji daɗin hakan ba. Ya kamata gwamnatin ta sake nazari akan wannan lamarin domin tausayawa al'ummar jihar su gudanar da al'amuran su kamar kowa a ƙasa. Mai wasiƙa ta ƙarshe cewa salam VOA Hausa shigowar sabuwar nau'in cutar corona wato omicron a Najeriya. Hakan wata babbar barazana ce ga 'yan kasar. Muna kira ga hukumomin kiwon lafiya da su gaggauta ɗaukar matakan dakile ta domin masu iya magana kan ce da safiya ake kama fara. Sako daga Yahaya da No Azari. kafin mu kakarar shirin namu ga Ibrahim nan da takaitattun labarai. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wani lafiya ga labaran. An shirya yau ɗanan Alhamis, shugaba Joe Biden na Amurka zai yi shelar gindaya wasu sharuɗa mafiya tsauri. na buƙatar gwajin cutar corona ga matafiya na ƙasa da ƙasa da ke shirin shiga cikin ƙasar wanda ɗorawa ce kan buƙatar fasinjojin jirgin sama jirgin ƙasa da mota su sanya takunkumin kariya sannan kuma sai shirin sake tura miliyoyin alluran rigakafin covid-19 ma wasu ƙasashe cikin watanni masu zuwa. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa da Julie Lathas Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a mu na dare.